shirin mu na nishadi a yau bakoncin wa muka samu zaka gaya mana sunanka da kuma irin kallar wakar da To jama'a assalamu alaikum ni ne Nasarawa Top Breed kauran rappers of Nasarawa State wanda aka fi sani da sunan Nasty Breed. A masana'anta ta waka shi uh, hip hop kake yi ko blues ko wani irin waka kake? Kuma kimanin shekaru nawa kenan daga fara waka? Eh to <laughs> ni rapper ne a kowane lokaci wato hip hop kenan. Eh amma sometimes muna iya don mu don spreading zuwa wasu angles kin san man has to survive. <laughs> to ai na fara music officially 2010 so a ce 8 years kenan. eight years I've been in the game. Haka. So, wanda ya ban sha'awan fara music shine shine babana. Don tun ina yaro karami yakan sa music a gida safe zuwa yamma duk ranar da bai da aiki. So na tuna 2011 kenan wani ya kira babana akan ga ka nan yana performing na wani performing a stage a wani hall a lafiya. sannan sai babana ya gaya mai akan ai ba abun mamaki ba ne don ni ma da na yi bauta so ka bar yaro na <laughs> ya ci gaba da abun da yake yi to zan ce main inspiration na shine babana ka fara waka ka samu goyon bayan abokan aiki mawaka waɗanda suka riga suka yi gaba ko sun baka cikas to gaskiya ban samu support daga abokanin aiki na daga waje ba amma brother na ozi dan uwana gaskiya yana nan tare da ni from the beginning a wasu lokaci yakan ban beats a kyauta wasu lokaci har da promotion na tuna ma last video nawa wato video rapes kenan shi da kansa ya rike kamera kuma ya shooting mun video kuma duk godiya nake sannan kuma a harka ta waka wani irin kalubale aka fuskanta mafi yawa da dama zaka ga waɗanda muka zanta da su za su ce lokacin da suka yi sha'awa ko suka so su fara waka iyaye da abokan arziki kan ba su cikas na cewar ba sa son abin da suka zaba shin ka fuskanci irin wannan matsala haka a gaskiya na gode ma Allah iyaye na abokanai na sun ban support right from the beginning kuma har wa yau suna nan tare da ni a cikin harka ban samu wani damuwa akan music wanda nake yi ban samu damuwa da yayena ko ko wani ba duk suna suna nan suna bani support kuma na gode musu Allah ya musu albarka. To madalla Baraka Bashir daga Kaduna a Najeriya.